Yeah, man. We gonna give them the real thing, boy. <laughs> Billy alongside Linus B guy, <laughs> the brand far. <laughs> Oh, I want. Say what? Another hit, yeah, from White Loaded. kutaka samari kun ji ku ku yi rawar ku kun ji kowa ya zo ya taka linnas bigga ya taka baba hasan kataka ibrahim fana danno wata waka yau zan kunna kunna ka kamo salon waka zan sirna ku hau baburan ku kunna a daidaita ne kun ji dai a daidaita ne na ce a daidaita ne a daidaita a daidaita Come on. Yeah man, what about nothing? Go and respect the man calling us. Big guy, me guy, our alongside. I did it just a whole kuchin man. I did do the Jamaica man. Not the passenger, the bean man. I did it just a who narasta man. Me wanna and smoke the ganja man. Boom boom shakata me kaya man. One Mali, you king Jamaica man. Then you're singing full no reggae man. I did it just a who the man. I did it just a who Jamaica man now. I'm by home to Kano man. Billy, owner, oh, now master reggae. Yaman Ibrahim Pai You come to India, Lil Nas Biga get a mountain. yan wanna clean swag na rude boy Dede ta sahu a rude boy No retreat me, no surrender boy Yeah, yeah, come on, yeah Anita, Anita, Anita, Anita, Anita, Anita, Anita. yes. Say what? Engine number number one. Engine number number one. Yo. Pick it up, pick it up, pick Yo. it up, pick it up. Yo. Left from the right, left right. jump up, jump up, they get down. Jump up, jump up, they get down. What this, what that, what this, what this, what that. Duk zote na muda dafe, kaifi yote nan kakarkame. Har fari zo karar dare, yawo, yawo, yawo. Lagos na going gani garin Kano na join Sarki ma ya ban foin That is why yau I'm doing Mr. DJ Karo bowling Mai yi min drawing Kai mai shayi yi min mixing Na goruba ne ko zobo Balas nake yau ban bobo Sanai balas ne zan bambo ba malasa zafas kwace daga nan gayu na za su ce a daidaita sahun an kwace kyale-kyale yake bai aiki daga dosta sai yin wanki sai bin yan mata gidan biki datus suwai gayu mai hozul kar a kwace wahalar ta dogul yeah ibrahim fana yadda salim shi to shi kenan Allah ya bar zumunci na gode mara mutum ni za ki raina hankali ni za ki ci amana ta amana ta za ci ni ni za ki ci amana zo in biya mana kuɗin daki saboda rashin mutunci in biya miki kuɗin gida in biya miki kuɗin daki komai ina miki sira ci da sha da komai amma ki kawo min ƙato cikin daki na saboda rashin mutunci kina a gaban ki wannan ɗan nyamara ɗan yarba wanda yake gaya mana magana akan kuɗi amma haka nake komai nake miki saboda rayin mutunci saboda ni baki dauke ni komai ba saboda cin amana to wallahi yau sai kin bar gidan nan baban nan kurons ta bada kudunta haka ne fa baban nan ta kulele to uban nan dino ta biya amadudu ta biya mamuda misali an bita bashi da Allah kin ji bato ashe kin ji magana cikin eh, gida ina ina cikin ina je baba sai wani a ah. yarbawa da ka Allah sai ka kanki da Allah sai ka kana mai ta annabi ustaz mai ta annabi ba ni kudin ki wo ya ma taimako ya baka budurwarsa amini na ne sosai kwata kwatuma amma kuma wannan magana ta ka gaskiya sai na shawara ta cikin Allah sana ce dan yi fara mana an yi na fi so a yi komai a yi a gama shi domin ko ba ku shiga daga ciki. Ku ka gani har gori ya fara yin ko? Ba na Kana ne Allah yana shi. Eh, Gaskiya na gode sosai. Allah ya fi ka abu ba zai taɓa shiga wani hali. kina sakawa a rai ita ma dai ta rasu an kira ji. Kana ta kare, Allah yana nashi. ga ga garba ga janare a cikin shirin daɗin kowa an gama da kwalkwal yanzu kuma ga mu da gashin ma'aka wa ake ta tambaya cewa wai kwalkwal din nan gaske ne ko ko a'a a editin aka sa ko ko a'a wani abu aka sa aka kwantar mana da gashi ai in dai ka ɗauki abu gaske ka ɗauki sana'ar eh sana'ar kake yi da gaske mu fa kwalkwal muke saboda ɗaukar muhimmancin abu ko ba haka ba muka yi kwalkwal din mu saboda ɗaukar sana'ar mu da muhimmanci akwai fa wani da ya ce shi wallahi ko nawa za a bashi ba zai iya kwalkwal ba eh to ai kowa a sana'ar sa, mm. akwai inda ya ɗauka da muhimmanci eh. saboda mu sana'ar mu ta harkar fim to eh. da gaske muka ɗauke ta sana'ar mu ke gaskiya ne ina tunanin saba Allah ne kawai harkar fim na kasa ni na yi in ce ba zan ba amma wai don wani abu na kai na su wai gashi zan cire gashi gashi me ni gashi ma na wata sati biyu uku yake fito mini to kaga eh, in kana cire shi ma dawowa zai ana dawowa zai yi ba ni na nema aka ban ba Allah ne ya ba <laughs> mun sa muka cire ya kake da masu ya ni ka da nan me ya faru mm. asibitin mutala muka shiga da ni da bature na raka shi za mu yi wata dubiya muna shiga cikin asibitin mun fito a mota kawai sai matan nan masu jiya kowace faɗi take ku adana 'ya'yan ku adana 'ya'yan ga masu ɗauke mutane ku adana 'ya'yanku ku adana 'ya'yanku ku adana 'ya'yanku ni da baturen ga maka kai abin dariya ya mu kawai sai dariya ma muke yi to abin kai wani abu kai wani abu ne ya taɓa faruwa da kai da aka ganka a hanya to ni ma dai kamar yadda ka faɗa na shiga asibitin murtala nan eh akwai ma asibitin murtala ne eh ni ma asibitin murtala nan bangaren da ake ganin likita bangaren su kabiru mai kawa eh na shiga na kai babana mm. na shiga a lokacin mun je a makare eh ka gane eh. duk mutane sun amma likita ya ma gama karɓar karɓar kati da eh. cikin ikon Allah ina zuwa da kati na a hannu na nemi babana na ajiye shi a mazauni ya zauna eh. ni kuma na rike katin a ina ta observation ni dai ban kula kuwa ba kuma ga mutane duk idanuwansu a kai da su ga yaya zan yi da kuma kabiru bai kawo can a zaune ni dai ban yi girman kai ba ban komai ba kawai na tafi gurin kabiru ne kaba eh na je sai na kai gaisuwa eh. na gabatar mai da kaina eh. sai yake cewa ai yana kallon fim din mu na ya gane ni sosai da sai ga mutanen nan ma ai sun ne mai magana da man zube ido ya ga ya zan yi eh. saboda haka sai ya karɓi kati na <laughs> cikin ikon Allah mahaifin nan namu bai fi mutum uku aka kira wasannan aka kira shi aka gai shi to wannan abin sai dole abin zai faranta maka abin sai na fara fara a ina dariya to ganin haka sai kuma masoya kowa sai ya fara zuwa yaushe za a ci gaba da shiri yaushe za a ci gaba da kala da kaza eh. to gaskiya dai ina ga kai dai dan ka je tare da bature ne dan yawo da bature akwai matsala saboda shi a cikin jama'a yake wannan mu a jejin a jejin wallahi abin ya wani dariya ku fita wai ku adana ƴaƴanku billahi azima a Legas haka aka mu na je zan hau mota luxurious zan da kan ana ta kallo na mutane ga suna ta kallo irin gani ake kaman an amma magana girman kai za zaka sai wata ta zo ta daɗa mun ta ce saura ka kira bature ya tare mu a hanya <laughs> ta ce saura ka kira su bature eh, a ah, saura ka kira bature da jana da da jibo kawai na yi dariya na ce Allah sarki to kwantar da hankalin ki wancan bangaren wallahi ai ina faɗa a wuta aka kwashe da dariya na ce ina ni ina kiran su <laughs> na ce ba su ba. to masoya ana tare a kullum ala kullu halin mun gode sosai da kulawar da kuke bamu ku ci gaba da kallon tashar DZ Hausa TV domin kallon fina-finan wasu waƙoƙin Hausa komedi hira da jaruman mu na fim maza da mata babba da yaro mace da namiji mun gode suna na garba a cikin shirin daɗin kowa da kuma zanare a cikin shirin daɗin kowa gaskiya ne mun gode sosai masoya ana tare